wannan tambaya kan tsari a kan hadisin da aka ke mu mura kwani dole a cikin kore bayani eh. yanzu ana misali lokacin da jami'in abdullahi ya so wajen abdullahi da kwarai su da ya kare shi wannan hadisi ne shi kuma abdullahi da kwarai su ya kare shi wani hadisi wanda ne daga jami'in ya samu da bane lokaci ko ya kai makarfi ne kaɗan da ake makarfi ne yanzu ana misali can wata wata wa suka da wata yanzu ana misali zami ba wani mutum wanda wani kusa yanzu na cikin wata amurka kai mutum da biyu yanzu ya ba ta ba mutum da aka jirgin da ta duk inda ke rana da da alinka abinda abinda aljin yake wa kanzar la ta hafu alaihi lisna haqiqu la hamli yujadu haythu kunta wa kanzar shi ne mai tattaki la ta hafu alaihi lisna wanda ba ka jin tsoron rabu shi gare shi haqiqu la hamli dan nan mai jirgin dauka yujadu haythu kunta ina cikin da da albarka to da abinda kan shi ne yanzu ko a kwamfuta a abin da kuma ka kwamfuta ko da tsaro ta lalace ta da jama'a sai ka ya ili da ba ta ba ta kan mutu da ta da kan mutu da ta da ta ba, ya ta ta ka mata da ta mota ko da ta to ka zauna ta ba, ya ya ta ta mota ili da ta ba ya ba ta to ta tambayi a wannan ta ba, ya ta an kake an ka kaga a wani amali an kake mai hadisi dubu shi na fatawa ya ce mai fatawa an kake mai dubu ya ce mai fatawa mai dubu uku ya ce ko da dama dama shi na ce kuka hawa ba zai ba aka magana to yanzu yanzu na ko yanzu ya ga kusa abu ya ce yana da maktaba ta yana maktaba ta yana gare shi amma an da ke da kwamfutar nan da kuma ake su ya kasar ba sai ya sai ya zai buta da na ne ilimin ya kare ko da in yau gaba ɗaya kwamfuta ta tsaya ba ta fi shi kenan ina ilimin kenan ta fi wata ilimin kenan da da kasa da yi mai tafiya irin wata da yawa akwai tafiya wanda kasance ana yin suna saboda a gwada maka tsaya da neman ilimi wani na ce yadda wani neman ilimi ke tsika iya kasar shi rubuta ba ko ya saba da shi rubuta don haka ba zai rubuta shi ya zai rubuta wai hanyoyin mata shi ya fi ɗaya kulmi da mata duk abin da mutum ke yi hanki da ke sai ya zo ba sun wata ya wani shawa ya ce ko sun da ta ya kuke da nuna a kasar da yau ta da ke ya ke yi gina ya ta ka ga ke yi wa ya fi da shana ba kan sun ba yana sun ba ne da kuma ni da ke yi da ke ya ga wuya na ce da wata ya da ko da bai ko da ni kan da ko da ko da ke ba da da ni ya ki ni da ko da ni inda kenan inda kenan ba kaga da shi kenan don haka shi kenan ilimi inda bai kasance ba kai ba ilimi ba zai ba ko aiki da gani to yanzu da ana misali mun ga yana kan kai ilimi yanzu nan nan ganin kwakwato wata sani wata da hadisi ko kai ya kokari shi ya da hadisi ne sun rubu yana su da hadisi dubai an ce wani malami ya zama karanci da mamuri gari sai sai ya tsaya shi na shi na abin shi na cewa ana kuma a tsaya cikin su shi na cewa shi ba zai karanci ba sai wani ce mai malami sai ka tsaya karanci da ni wallahi ya cinye ne ko bakan tabo ya fa amsa mara sai karanci ba ce wanda ya ce wallahi ya koya wa mai hadisi ko a nan ya tsaya kai inda sai ya ka yake a gida sai ana kira da abu zuwa talatin yake kada ce nina yana da jiki dubu arba'in da kai ita zuwa kafa ita ta zuwa kowa to da jiki dubu arba'in ma ina yaro da jiki na da kuma na goma ta tsaya ita hadisi dubu ɗari shida da kai dubu ɗari shida to a cikin kai duk wani kun an da aka biyo su ake kuma mana ba shin wanda ya kasance hadisai ne ga misali su tsara ke noma su ke ba a cikin wani ko wanda tsaye ga kai shi aka ce mu'alli don haka yaya a wannan a ukaini a ukaini da